kwamishinan 'yan sanda a jihar bauchi cp awal musa muhammad a tattaunawa da shi ya yi ƙarin haske game da batun dokar hana fitan. Mutane sun yi yawa sun fito da dama suna ƙoƙarin su lalata kayayyaki na gwamnati sun ma fara lalatawa kamar secretariat Allah ya ba mu sa'a ne wurin ba su kone ta gaba ɗaya ba. Sannan sun je gidan gwamnati na Azara sun farfashe suka sun cire AC air condition ko da ke daga baya duk an samu an dawo da su sannan sun yi atakin ɗin gidan wani mutum a cin ɗan siyasa ne amma baya rike da wani mukami yanzu to waɗannan abubuwan su in aka zauna a matsayin security council meeting aka ga cewa abun in aka bar shi zai iya taɓarɓarewa to gara a sa dokar ta ɓaci don a ba wa jami'an tsaro damar su gane ta gari da aka kafa yanzu yawa ashirin da hudu ba fita kowa ya zo na a gida daga bisani na tuntubi wasu daga cikin mutanen garin azare da suka shaida mini cewa yanzu haka suna zanne a cikin gidajensu da iyalansu. To wani al'amari ne sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tun da dama hikar zoma ko kuma musifa in ta fara ba a san yadda za ta faɗo ba a san yadda za ta ƙare ba. Yanzu dole kowa ya karɓi doka ya bi umarnin gwamnati kowa ya koma cikin gidajensa tare da iyalansu mana cikin gida a zazzaunin. wallahi an sa kashu dai kan 24 hours wallahi yanzu ma ka dai muna gida amma dai ana dan fukuta dai haka jifa jifa akan fita ji ayi sallah kenan eh ana fita ji ayi sallah kuma jami'an tsaro sun ba da sanarwa duk wanda ya kara daga tutar rashin nan za su kama shi ko waye shi an daga tutar rashin eh an daga azare din an daga da batun wanda aka harba din nan eh wanda aka harba ne suna asibiti su nawa ne dan akwai mutum uku dai da aka harba suna asibiti wani a hannu wani a kafa hmm. wani kuma a takashi shi ne ma hakan na amma duk suna asibiti. Eh, ba su mutu ba. Eh ba su mutu ba. A wata sabuwa kuma gwamnan jihar Bauchi kuma shugaban gwamnonin jihohin PDP sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya bayyana cewa jawabin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi wa 'yan kasar kan batun yunwa da mulkin gwamnati marar daɗi da cewa holoko ne kawai. The speech of the president is very empty. It is rather uh, escalating the whole situation. Gwamna Bala Abdulkadir ya ce jawabin shugaban kasan holoko ne ya daɗa dagula lamura ne kamata ya saurari gwamnoni kasancewarsu ginshiki na farko don tuntuɓa mu gaya masa abubuwan da suke faruwa mu ma mukan tuntuɓi shugabannin ƙananan hukumomi sai suka yi gaban kansu suka gabatar da jawabi da bai nuna tausayawa matasa ba. Muna tare da matasa a jihar Bauchi. We are with the youth in Bauchi State, but as, at the same time, we are not with them in terms of the unleashment of mayhem, violence, and destruction of lives and properties. Muna tare da matasa a jihar Bauchi, a yayin da kuma ba ma tarayya da su matasan a ayyukan ta'addanci da suka jibanci lalata dukiyoyi da kuma kashe mutane. A ɗaya gefen kuma, Comrade Garba Tela Herwa Ganau Dil Gombe ya ce maganar shugaban ƙasa ba holoko ba ne, sannan ya ci gaba da cewa. Jawabensa ba holoko ba ne, ba inda shugaban ƙasa zai magana ya zama holoko. Domin Allah ne ya ba shi shugabanci, kuma Allah ne zai karba. Abin da ya yi daidai muna masa fatan alheri. Kowa ya saya dariya ya fara ta zubar da ruwa. Dama abin da ake tsammani shine ya yi, kuma ya yi hakan saboda haka muna masa godiya da abin da yawa a Najeriya gaba daya. Lohan Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.